masu sauran shirye-shiryen studio kalangu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da kuwa cikin wata sabon muhawarar studio kalangu yau muna a gidan radio ta karkara da ke gundumar buza a cikin jihar tawa domin kusantar masu sauraron mu da ke a cikin jihohi na ƙasa maudu'in da zamu tattauna a kan shi a wannan maraicen ya danganta da ya kamata inganta ziyartar ɗiya mata a gidajen asibiti na buza a cikin da'irar buza kamar yadda wasu majiyoyin da'irar suka bayyana mata sun kwamace masu tsaya gida su haihu maimakon su je asibiti duk da kuma irin jan kokarin da gwamnati ke yi musamman ma kan daukan ɗawainiyar mata masu juna biyu da 'ya'yansu amma har yau abun ya ci tura wanda lalle ne ke sa matan ba sa son zuwa asibiti me ke sa matan haihuwa a gida maimakon su je su haihu a cikin gidajen likitoci yaya ne ake kula da lahiyar mata da yara a asibitin buza domin amsa wannan tambayoyin ya sa muka gaito muku a nan cikin ɗakin magana na radio ta karkara ta buza da wato mai kula da sadarwa a nan asibitin da'irar buza malam muhammad na sani muhammadu muna tare da shugaba ko kuma in ce ɗaya daga cikin matan da suke bi gida-gida suna kai jawabai cewa da fam relay ramatu alhassan barka da zuwa jiya a tare da mu akwai malamar asibiti ko kuma in ce ungozuma uwar gidan hamza fatima barka da zuwa fatima bakin mun gwada karbi goron gaita na muhawarar studio kalangu ni hawa usman nake mana alale marhabe wato mu muhawarar tamu da ku muhammad sani muhammadu mai kula da sadarwa wato a nan asibiti ta abuja shin kuna iya ku bayyana mana a wani matsayi ne ake ciki wato dangance da ita asibitin ta buza to madalla jama'a salamu alaikum eh kamar da yadda kuka ji yau tattauna mu bisa dangance da aiki da gidajen likita da duka kokarin da gwamnati take kawo na farko sai mu gabatar da ita kankanta likita ga ta buza sai mu ce a shekara 2021 jama'a da ta kumsa shine 31,704 kuma suna da ɗakin shan magani hudu kenan garuruwan da dai suke bisa nauyinta su ne gari eh, goma sha shida to in muka diba muka gani kamar zancen da ya kamu na zancen haihuwa gidan likita kamar ga ta yadda ake ereri yanzu dai gaskiya alhamdulillah buza likita sosai mu ce haihuwa lalle matsala ce can baya amma yanzu muke ganin dai ta yadda gaskiya alhamdulillah tunda har sun kai wajen digo talatin da uku bisa 100 ga ta yadda ake kenan dai ana tsammanin ka wannan kwanukan dai a cimma guri iri yadda ya kamata kamar yanzu kun yi wani bayani cewa rai e, mai ake yin hikina? kamar ereri husawo'i ne ake hidduwa na dangance da alƙalla na gidan likita tunda wannan alƙalla na gidan likita su ne in sun ci gaba za a tabbatar da lalle al'ummar nan suna cin ƙoshin lahaki na alƙallan nan duka in ba a ganin su Eh, ana ganin gaskiya ba a da labarin abin da ke wakana cikin al'umma kenan komi cikin gida ne ake yin shi kenan wani rashe-rashe da illoli da duka yara da mata ke iya samu ha gani duka ba a da labarin shi kuma ba a san irin wannan irin kokari ne shi kankan shi likita zai kawa shi ne wannan ta wata sabon a ce yau mana cikin sikil na bakwai kenan shine ke ba da al'umma a tashi duka gaba ɗaya da jama'a da su kankan su likitoci a gani kowa ya cimma bakin gwalgwado iyakan nauyin da an ka aza mai kasance haihuwa ne gidan likita an san cikin wannan lokacin nawa likita ya kamata ta kawo kenan in ta kawo su wala ba a kenan duka an samu a haihu bakin gwalgwado hannun likita shine ta wannan ireri da muke ciki to wannan sakamakon da ka ba mu kamar muna iya sanin na wace shekara ne shekarar bara ne ta bana koko wannan sakamako da na baku na cikin lokacin gani da ake ciki fuskar muna cikin tarari ne sikila na bakwai kenan na yanzu ne ake na ana wanzar da shi to shin kana iya gaya muna mamansa sani kamar ana iya sanin a kwatamte adadin wato kaso na mata waɗanda suke zuwa likita domin awon ciki da kuma awon yara? To lalle kamar likita ta buzu sai mu ce wajen haihuwa e, likita da kan haihuwa dai an san da ya kamata a zo wurin awo na juna sai mu ce lalle wurin awon nan na juna duka mata suna samun su awon su na juna duk da wurin awon nan ma dai ana ganin kamar wasu in sun fara shi da wuri yadda ya kamata wasu kuma suna dan makarwa ba su samun ingantaccen duka abin da ya kamata a yi musu kenan dai bakin gwalgwado ko da a zo da wuri ko da a ɗaya latti dai mata dai duka wadda duk ta samu juna tana kokarin a ce dai ko da su guda ne ko kuma tana da kayan nan nata na awo tun da shi kankan shi kayan nan babban makariya ce dai ake gani ga ita kankan ta mace da yaran da za ta haihuwa. mun sake dawa kan ka wato mamman sani muhammadu idan muka koma a bangaren naki cewa da wato ungozoma madama hamza fatima shin kina iya bayyana muna takamaimai wani nauyi ya rataya a kan ungozoma a cikin gidan asibitin na gode muku kamar yadda kuka faɗi nauyin da ya rataya gare mu likitoci shine kulawa da mace da ɗanɗanta da take ɗauki da cikin cikinta in ta zo awo za mu tarbonta tun awo na farko na biyu na uku na hudu har ya kai lokacin da mace za ta shiga naƙuda wato mu saji fam ungo zaman mata kenan mu muna nan ga shigan mata mu dai ne an ce ungo zama uwai yara da uwai ɗanɗanta. tuma eh, eh, hamza fatima wani lokaci sai ki ga mata suna ɗan baya-baya suna ɗare-ɗare a wajen zuwa asibiti domin a duba lafiyarsu da ta yaransu shin a ganin ki ke ka wannan. eh to wannan matsala a lokacin harin ne akwai mata wanda suke cewa in sun zo likita suna kashe kuɗi alhamdulillah yanzu likita ya ɗauki nauyi in ka zo likita ba a biyan komi ba ka biyan komi duk matsalolinka ka kai ka aihu ba za ka biyan komi ba akwai matan da kuma in sun kace za su zo likita suna jin nauyi wato na makwabtansu akwai wa'inda ba za su riƙe bakinsu ba ba za su riƙe bakinsu ba ji suke idan ka zo likita wani matsala ne wasu kuma daga su ne sarakuwa sai a ce ba za a yin komi a cikin gida ba ko suriki sai in an tambayi shawararka kenan wannan ma matsala yana kawo mata su ja baya ba su tuwa likita kuma akwai lokacin da wannan matsala yana hawa bisa kan likitoci kamar misali lokacin da mace za ta tahowa ya kamata ka tarbe ta hannu bibibi wannan matsala kuma tana hawa bisa kanmu to yanzu kamar matan da suke zauwa awo ana likita ta buza matan cin gari ne ko kuma har da mata na ƙauyuka da ke kewaye da da'irar ta buza eto eh da yake nan gurin mu bangaren mu likita ce babba wadda ta kumshi akwai likitoci ƙanana ƙanana akwai likitoci ƙanana kanana kenan su can wurin su ana yin awo ana aihuwa munan ɓangaren bangaren mu idan abu ya shahi abinda wa'ance na sun ka kasa lokacin ne suke muna referen su wato suke turo muna su wagga likita ita ce uwa likitoci ƙanana yanzu kin muna bayanin cewa ita ga likita ta buza babba ce sai abu ya gagara a sauran kananan likitocin sannan ake kamu ko ke dai na son san a nan likita mata ba su zuwa awo ana a nan likita mata suna zuwa sabida mace tana da inci ta zaɓi inda take so a wannan likitan ma akwai mata suke tuwa abin da ya nike nihi da babban likita kenan ita ce hospital de reference mu kan kanmu akwai abin da kamar in ya fi karhin mu yana kai lokacin da za a shiga mace a ce za a mata fashi kenan wannan saboda shine nike cewa babban likita ce sai in ya sai in ƙanana sun kasa lokacin nan ne ake muna refere amma ba zai hana mu ma mata suna aihuwa wajen mu suna tuwa suna aihuwa masha Allah kuma suna awo kuma suna awo kamar ana iya sanin awu ne kuna iya karɓar kwatankwaci kamar mata nawa misali haka eh awu ne ana iya a samu uku zuwa hudu da suke aihuwa a likita kamar ka aje ga aihuwa awon ciki ko kuma awon yara kamar kuna samun mata nawa awu ne eh dangance da awo na ciki da kuma na yara shi wannan ana iya a samu 40 zuwa 50 ga wuni e, kenan wannan likita ce babba wanda take kumshe da duk abubuwan da ya shahi mace da ɗanɗanta. mun sake dawowa kanki wato madam hamza fatima idan muka dawo wato a ɓangaren naku cewa da fama relay ramatu alhassan shin kuna iya ku bayyana mana kaman wani irin aiki ne kuke yi takamaimai dangance da jan hankalin mata na su rinka zawa wato asibiti alaikum salam muna jan hankalin mata muna waye musu kai da zuwa wurin awo gidan likita kamar mu aikin da muka yi lai muna waye mata kai bisa ga zuwa awo gidan likita tun ciki shina wata uku a ta yi awo saboda a samu magunguna masu yi maka umhani da kai da abin da kake doke. yau aka yi zancen kamar famurele akwai waɗanda da dama busan ake nufi da famurele kamar kaman mine ne aikin ku kamar aikin murele waye mata kai bisa ga zuwa a gidan likita da awon yara da ɗaukan magani kamar kuna aiki ne ƙarƙashin jami'an asibiti ko kuma yane aikin naku yake tafiya saboda sun ɗauke mu an ɗauke mu an horashe mu bisa ga haka nan mu san wayan mata kai bisa ga zuwa awon ciki da awon yara da haihuwa gidan likita da ɗaukan magani na hutu to shi wannan horon da kuke da waye kan gida gida kuke bi kuna shi ko kuma kuna da wurin da kuke tara mata ko kuma su zo likita ne kuke musu wannan wayar da kan mu ne musu gidan likita in sun ka zo wurin awo mu tarda sun taru nan mu zo mu waye musu kai na awon yara sun taru mu zo mu waye musu kai nan wajen ɗaukan magani shi ma haka nan kuma yan ana biki muna zuwa mu musu kai na na suna da na arimi muna waye musu kai bisa zan zuwa wurin awo da haihuwa likita da awon yara da ɗaukan magani na hutu to yanzu shi wannan aikin da kuke yi kun ce kuna zuwa lokacin da mata suke bukuwa da sauransu shin tun ku fara yin shi zuwa yanzu kun ga kamar an samu canji an samu mata suna zuwa da himma an sami canji ba kamar da ba yanzu suna zuwa da ba su zuwa amma yanzu duka suna zuwa awon yara awon ciki daukan magani haihuwa gidan likita duk suna yi madalla mun sake wato dawowa kanku cewa da wato ramatu alassan famrile wato a nan buza idan muka koma bangaren naka mamman sani muhammadu mai kula da sadarwa wato a nan likita ta buza shin wani irin kwatankwaci za ku muna ko kuma irin bayani za ku muna dangance da wannan kason da ake samu wanda ya zamanto yana da ɗan rauni kaɗan a game da zuwan mata wato asibiti to kamar dai yadda kuka ce eh, irin ɗan abin da ake a ce dangance da mata dai har yanzu dai ake ganin ba mu samu ɗari bisa ɗarin nan ba sai mu ce to lallai shi an san da yadda duk ake harka an koma ta wajen haihuwa gidan likita an san da kwai mutanen da wanda ko ba da kokarin likita ba ana ganin dai su aihu amma dai zuwa kowa ya zo gidan likita nan dai a gani likita ya tabbatar da tun da shi da wannan ilimin ya tabbatar da eh lalle macen nan ta haihu lahiya kuma babu bakin gwalgwado irin kwarewar shi babu wani ciwon da ake iya a gane hakan ga kenan ka gani in likita ya tabbatar da shi shine aka so kowace mace ta amfana da wannan kokari eh, da su kan kansu likitoci ke iya kawa tun da da kwai cutuka da yawa an diba da gwada gwadan da ake musu wanda lallai ana iya a gane su da wata mace an ɗauka alal misali kamar borin gishiri da wata an diba an gani kan ta shiga gare shi ka gani ana ɗauki matakai an san wasu cutukan wasu kuma lallai. ba yadda za a abunan kenan kiyayewa ne za a yi wasu cutukan ranar durkushi ne kaga za su wanzuwa kenan in ba gidan likita aka zo aka yi wannan abubuwan ba ana ganin gaskiya muna eh, rasa al'umma mu kuma fatan da ake ai al'umma ta yadu kuma yaduwar dai wadda za ta hana kuma gurbin da za ta shi shine dai kiran da ake ma kowa da kowa kenan a gane da yau gidajen likita da ake nan duka gwamnati ne ke kawo wani kokari wani magani tun da da da yau kuna gani ai dangance da kungiyoyi masu kama eh, yau haihuwa dai gidan likita kowa san kyauta ne kenan duk ganin dai cewa dai a sauƙawa mutane dai wani tunda ana ganin wani in yace saboda ko dan ordinance kin da zai bai da ita ne yake shakku ya tu gidan likita ko yake ɗari yau dai mun tabbatar da cewa haihuwa dai gidan likita kyauta ne kenan mi zai hana mutane su taho tunda gidajen likitocin nan kowa sanda irin abubuwan da suke taimaka dangance da alal misali yanzu an ce mace tana cikin durkushi gidan likita ka gani da kwai girgama wannan wanda ake cika bakin gwalgwado ana diba a gani lokaci zuwa lokaci duka wani lunhwashinta da ita kankanta cikin wani yanayi take duka wannan likitoci suna wannan kokari kuma ta sashen e, ko ana diba ana mata bincike a gani kwayoyin jininta suna da wannan ciwo na zamani kaga duka yau gidajen likita da kwai hanya ta a kiyaye ka uwa ɗanta ya kamu da wannan ciwon na zamani da ake ce ma sida kuma ita kankanta uwa ana kula da ita kamar yadda nace zuwa lokaci zuwa lokaci shi kankan shi yaron da a cikin cikin ta ma ya zo duka ana diba a gani cikin wani hali ne yake inda kwai wani abu a yi mishi in kuma lahalimi ne kenan za a eh, rasiran uwayen da lalle lalle ɗansu yana naƙuda tana cikin tahaya sosai tunda ita kankan ta naƙuda yau a ce mace ta fara naƙuda kamar wajen kare goma har rana ta dawo kaga duka wani abubuwa cikin zamani yau babu su ba a so mace ba ta fara nakuda har ta kai hayar da awon nan 24 duka wannan abubuwa haka gidajen likita ana kare su kuma shi kan kan shi yaro yana samun bakin gwalgwado irin duka abubuwan da ya kamata a yi mishi wani a wanke shi a aza shi ga nono da ita kan kanta cibiya kuma ita kan kanta uwar tana samun dai mutunta ga gidajen likita cikin babban siri kuma da 'yan duka wani dai sirrin ta dai likitoci dai ana rufe kohi da kyau da kyau ba a za a yarda wani hakan mai wanda zai wuce shiga tsaraicinta da sauransu kuma mhm, mun sake dawa kan wato mamman sani muhammadu idan muka koma a wajen kicewa da unguzuma madan hamza shin matan da suke aihuwa a gida ba sa zuwa asibiti wani irin matsala wace irin matsala suke sa kansu da kuma 'ya'yan da ke su aihuwa eh to mace babu daɗi a ce mace kin yi awo kin yi awo gudan awo hada hudu kin to kuma kin aihu abin da kin ka aiwa cikin gida kin rasa shi babu daɗi wata wata wata wata har wata tara ka ɗauki abu kana fama a ce yanzu ka zo ka aihu gida kenan baka san abin da zai faruwa gida ba akwai matan da kamar yadda mamman sani hoɗi a fara naƙuda ha ha ya kai ya huce awa goma sha biyu ba a son shi shine ake ce ma long travel wannan matsala yana kawo mace ya kai ta ga yoyon hitsari kuma akwai yara wanda ba za a gane suna iya aihuwa da kansu suna iya durkushi da kansu ba sai saji fam ta diba su kenan wannan ba a san lokacin da kan ɗan zai hitowa ba me zai aifa mata tana iya bakin ma'aihwarta ya tsage tana iya matuncinta ya tsage yana iya mace ta kan zuba jini ta kan zuba jini har ya kai ya illata ta kenan wannan zuba jini in ba a yi gaugawa an ka kama mace ta aihu likita ba a san jinin da za yi zuba ba har ya kai inda ya huce mizani kenan duka wannan sai an to likita ne an aihu za a sani wannan illa akwai kuma mata waɗanda su kankansu ba a san lokacin da ke kankanki wahalar da zaki ta illata ki ko ke ko ɗanki shi ake ce ma mortality kenan ki take aihu ke ma baki san abin da zai biyo miki baya ba akwai borin gishiri bikita likita an anka auna jininki an ka gani gudana jininki ba kenan daga nan gurin mace ma tana iya taka borin gishiri wanda in dai ba likita anka ka ba ba a san abin da zai haifa ba to madalla wato madam hamza fatima mun da ya sake dawowa kanki domin mu ji cikaskin da ke iya samun mace wadda take zama gida ta haihu ba tare da ta je asibiti ba idan muka dawo a bangaren naku cewa da wato ramatu alasan family shin wani lokaci mata suna kokawa da rashin samun karbo a gidajen asibiti shi ke sa su basa zuwa shin wannan batun ya yake wannan batukan ba haka nan na ba ana karɓar su daidai da daidai kowa zo sai an karɓe ta gidan likita inda ya haihuwa ta da haihuwa da awon ciki da awon yara duk ana karɓo su mu dai abin da muka gani abin da baka gani ba ka faɗin shi nan dai suna karɓan su alhamdulillah suna samun tarmo suna samun tarbiyya. to yanzu kamar idan mace ta yi gudun irin wannan ta ki zuwa asibiti ta zamana gida ta haihu shin me ke iya faruwa da ita a ah, tana samun matsala kwarai kamar misali kamar matsala daga baya ta haihu daga baya tana samun zubar jini zai zo mata wata jiwa wani ciwon kai wani ciwon ciki duk zai maye ta baya to in ba likita ta aihu tana samun wannan magani ta aihu gida akwai matsaloli wani bi mata idan suka aihu a gida wato madam uh, fatima idan sun aihu a gida sai su ce kamar in sun je likitan nan ba ku karɓar su da kyau saboda sun aihu a gida shin gaskiya ne wannan magana ba gaskiya ba ne mace likita ba ta yi sai da mata mata kuma ba su yi sai da likita kenan munan gurin muna zaune muna jiran su sahid da yamma har kwana ake yi na likita babu zancen a ce mace ta to ba a karɓe ta ba wannan yanayi wannan na harin ne yanzu kai ya waye yanzu ko cikin likita cikin karatu ma da ake koya ma mm, likitoci ana kawo wannan jawabi na cewa a karrama dan adam kenan kowane ya taho da birni da ƙauye muna karɓen shi hannu biyu wannan zance ba haka ba ne to ku kuna iya ku bayyana mana a nan likita tako ya ne kuke karɓar 'yan malati eh to shi wannan tarbo Wannan misali in aka ɗoka mace idan ta zo likita, za mu tambayar ta idan muka gaisa da ita za ta shigo cikin ɗaki, mu amshi kayyanta, mu tambaye ta menene ya kawo ta. rannan Idan rannan ta fara zuwa duka cikin bayanin tambayoyin da za mu mata muna gane cewa rannan ne ta fara. Kenan a rannan kin nan muna iya mu yi mata yi sabo. Idan kuma wadda ta saba tahowa ce bancin mun yi hira muna tambayar ta menene matsalar ta. idan ta gaya mana matsalata daga matsalolin da ta gaya mana mun kuma za mu gano in matsalolin da za mu shaho kansu ne in kuma awo ne ta taho in a ran nan ne ta fara yi duka dai akwai ka'idoji akwai abubuwan da muke sa su yi kamar misali in awo ne ta taho dukan shi da wani auna hitsarinta da wani auna gudanawar jininta da nauhinta da sauraron ɗanɗanta duka dai abubuwan yana cikin tambayoyi da ayyukan da muke yi idan mace ta to likita to madalla mun gode sosai madam hamza idan muka dawo a bangaren naku wato mamman sani muhammadu wato wakili ko kuma in ce mai kula da sadarwa a nan likita wato ta buza shin wannan matsalolin duka da aka bayyana a ganin ku ya ne kamata a shawo kansu idan har ana iya shawo kansu don ya zamanto matan sun samu karbuwa sosai sun ba da kai wurin zuwa likita to madala eh, lalle kamar wannan 'yan sauran jama'ar da ba su ida gane har yanzu ba su karɓa kiran da ake musu ba eh, muke ganin dai duka ya kamata a gane cewa yanayin da da na yanzu ba ɗaya ba ne ba lallai da za a ga mace haihuwa ta kai sha wani abu ta yi ta gida eh, ba matsala amma yau kowa sani haihuwan nan in an yi ɗaya biyu ana ganin dai ana cikin ɗaɗɗarniya ko da yaushe kenan babba hanyar da dai mahukunta suka keɓe muna da irin abin da suke iya muna shine wannan gidajen likita da kayan aikin da an gare su shine kamata kowa dai ya karɓa kira ya zo gidan likita in ka zo gidan likita nan ne za a gane cewa e ga irin illaka inda kwaitawa ai ba kowa ne an ce da kwai illa ba amma wanda ake iya makokari sai kowa biyu wannan turban ne za a tace in cikin ɗari uku kin ne kina aka samu ɗarin nan dai suka biyo turban nan ta gidan likita kina wannan uku ɗin ana da dama a yi musu bakin gwalgwado irin abin da ya kamata tunda ai kowa sani haihuwa dai duka an su mace dai ta haihu da kanta amma ana ganin wasu ɗaya ɗaya can ba a rasa ba wata wadda ta shiga naƙuda likita allah ya ba shi sanin cewa wannan ba za ta haihuwa da kanta ba kenan sai an yi mata wannan ko da hoshi ne ko kuma wani irin ƙoƙari ne dai za a mata ta samu ta haihu da kanta kenan duka shi ne dai ake ganin jama'a su karɓa wannan kira tunda tsayawa gidan nan lalle lalle shi kan kan shi mu tsaya mu ce haihuwa mace wata tara tana da junanta rana nakuda a ce ta rasa ɗannan nata muna ganin mutane kama wani bi su ga harcin da kalmar da zani sai a ce hausance sai a ce in ruwa suka zube suka bar salka mu kuma gare mu gaskiya babban illa ce bai kamata ba a ce an yi wata tara da mutunan nan ko da kai ko da ba a rasa shi ba mu kan mu likitoci mu ga wata illar da har girma tana ta ta mai dangance da wani zuwa doka. karatu na muhammadiya ne na boko kun ga duka wannan illoli bisa eh, wajen naƙudan nan duka ana a same su kenan ha gani mun likitoci mun san da wannan duka muke ganin illa ce tun da kyawun dai al'umma dai a yaɗu kuma a samu jama'a wanda za su maye gurbin gobe za su amfana su kan kansu uwayensu da al'ummarsu kenan ta hanyar gidan likita ne duka za a ciwo wannan matsaloli cewa a zo gidan likita aihu yana ba da dama a ba da labari lokaci zuwa lokaci na yane al'ummar nan take haihuwa nawa aka samu nawa ke da wata illa ka gani duka shi shine ana da wannan labari mahukunta suke eh, ko da likita ce ana karama ana iya maida ta babba ko kuma ana iya kawo wani sashi eh, na bisa wannan illoli da suka suke addaba mutane ko kuma in ma da kokarin ai wani bincike ne na jama'a amma in kowa yana jira kenan ka gani har yanzu dai irin kokarin da duka gwamnati ke kawa sai a gani mutane ba a amfana da shi eh shi ke kawo illoli da yawa. madalla mamman sa idan muka koma wato a bangaren naki madam hamza fatima a yanzu kin mana bayani dalla dalla irin matsalolin da matan da basu zo likita ba awo suke fuskanta shin su 'ya'yan da ake haifa wanda ba cikin likita ba wani illoli ne ke tare da su eto eh illoli akwai su da yawa. kamar misali mace ta aihu gida, wadda ta aihu likita wadda ta aihu gida ba guda suke ba. Kenan ke wadda kinka aihu likita, kina da incin a yi miki hira. Tana samun hira, a yi mata gargaɗi, a yi mata hira bisa kan wayewar kai, bisa kan yadda za ta shayar da ɗanɗanta nono, bisa kan yadda za ta yi ma ɗanta awo, yadda kuma za ta ɗoka za a yi ma yaro takarda aihuwa da gaba saboda in yaro ya girma yana iya ya zama ya yi karatu ya zama soja ya zama likita kenan ke da kinka aihu gida biki samu wannan dama biki samu wannan kokari ba kuma yaron da anka aihuwa gida ba a san yadda an ka ɗarme mishi cibiya ba ana iya dar cibiya ba ta darmu daidai ba jini ya kan mu zuba har ya kai ya illata yaro gashi an aihe shi da ran shi amma ake kai a kawo yaro ya zan babu ana aihuwar shi bai samu alluran da ake yi ma wancan wanda ya aihuwa likita kuma ana iya aihi yaro a dibe shi in likita ne a dibe shi sama da ƙasa baya da wani illa ga jikin shi kenan kai da an ka aihuwa gida ba ɗaya kake ba da wanciniya saboda ita mace da ta aihu gida ɗan ɗanta ba a san yadda ta aihe shi ba akwai aihuwa wanda take tohowa yaro ba daidai yake a cikin ciki ba kenan ke da kike shiga da ɗan ɗanki ba za a gane wace hanya ce yake nan ga niyyar hitowa an san dai yau mace ko wace ana fata ta aihu lahiya kuma wadda ta aihu likita ana mata hira bisa kan 'yan hutu saboda ma'aifarta ta huta kuma cikin ta ya huta ta samu ta amma kai yaro wanda an ka aiwa a gida mace bata zo likita ba an kai mata hira kenan kai wannan yaro idan ba a kula da kai ba aka baka nono tsantsa har lokacin da ya kamata in aka ɗauki wani ciki yana kawo illa bisa ga wannan yaro har ya kai shiga kwamaso. Me kwamaso? Malnutrition. kenan wannan yaron da ake kawowa likita shine daga ne shi ne ake gane wanga yaro lahiyar shilumi amma wanda ba a kawo likita ba ɗaya yake ba to madalla ka dai mu ci gaba wato sai mu saurari shaidar wata mata wato wadda ta yi fama da jiya kafin ta samu zuwa asibitin waɗancan shidda dai cikin ɗaki na allah shi kame abina wagga matsala kwana biyu ina jin ta da ni yi ta kwana bi da ran na uku nan na bi har yore jikin gana wai ya kiya ya ina jini na shiga ba su a jini na shiga ba su a kuma jinin gar shiga ba su a babu ruwa ko dai sai jini kuma cikin jinin ga har yo mun ga zaka likita mun ka ini an kai garba an kai isha'i shi awo tsakani da Allah ba mu zahin zuwa awo dinda komi komi girman ka wani bi Allah shi ya kwace maka dubara na dai zuwa awo amma ba irin awon nan ba dinda da yalla ma na kai fata bakwai na ni zuwa awo to ma da kuma da ni zo awo da ya ce min hwata nawa da ni kuskure ni ce mai yadda cikin ruwa na to sai ce min hwata bin na shi lokaci ya kai ba na mutuwa ba dan in da gida na duwar an kai duwar an kai an san ubangiji shi ga yara taimako likita kuma ubangiji Allah shi kara musu taimakon su kuma Allah shi kara sanar shi su kuma mu ko mu daga zakko Allah shi kara ba mu magani ciwon nan gaskiya gami ga kankami ungojin min ya faɗa muna sai dai mu in da gare mu mata ba mu zo ba amma unguzumin ne su a faɗi ko gobe gaskiya madalla yanzu kenan sai mu dawo nan cikin ɗakin magana kun ji dai wato ra'ayin wannan mata da muka saurara wadda ta je asibiti kuma kun ji irin lura ta shafa mara da ita shin menene ra'ayinku dangance wato da bayanin da muka saurara daga bakin wannan mata wato muhammad sani muhammadu mai kula da sadarwa a likitar ta to madalla eh, kamar da yadda muka saurari wannan mace ra'ayin mu lalle lalle yau mutane sai mu ce dangance da duka irin jawabin da ake yi ta hanyar gidajen rediyo ne ta hanyar likitoci ne ta hanyar rele ne sai mu ci yau bakin gwalgwado kokarin da ake yi yau babu jahili ko kuma babu wanda bai taɓa jan kiran da ko kuma galgadi da ake yi na ayi mu'amala da gidajen likita amma yau sai mu tsinci mutane da kwai wa'anda an ce ga abun nan sai su ce sai sun gani kenan eh, da kwai babbar illa na ke zaman nan ka sayar da abun ya cin maka ran nan ne za ka gane cewa eh lalle ya kamata ka taho gidan likita kenan wannan abubuwan ya kamata mutane a barbarin sai illa ta samu tun da yadda duk aka yi ko ta hanyar ciwo kai duk harkar duniya yau wadda aka ta sama ko a ciwo kanta da wuri ba ɗaya take da wanda za a bari ba sai abu ya yi tsami sannan a ce a yi magani shi an san ko da an samu magani shi zuwa da wuri wurin likita yana ba da dama duka a samu abun tunda ko da an samu lahiya gurin mu dai mutunan nan ya koma cikin al'umma shi yana aikin shi yana sadar da mu'amala da mutane irin yadda ya kamata kenan ya koma tun da an an makara duwa da aka yi eh, lalle an yi maganin abin amma mukan kankan mun san da sai an bar wata illa da sai dai a hankali amma an to da wuri tun kan wani illan nan ta samu babba ana ganin a cukanta da wuri-wuri ba tare da abin ya tsananta ba ko kuma ya kai intaha. tunda durar da aka ce wata babba illa ta samu ka ko dangance da lokacin nan da mata tunda ga al'adu dai ana ganin da yau wadda duk ta samu juna har ta sabka ana ganin zuwa kwanan na arba'in ya kamata duka wani aiki dai da take ya kamata ta koma gare shi wani share gidanta ne ɗori ne sakin awaki ne kula da yaranta da mai gida duka ya kamata cin kwana arba'in amma an kabilanti illa ta samu sai an zo gidan likita an yi wannan an yi wannan za a ga mace sai ta yi kwanan na arba'in kuma ana ganin babba asara ce ga ita kankanta shi gidan kuma ga al'umma tunda allah ɗaya san irin lokacin da ake a kashe ko ba lahike ba masu kula da ke ma sai sun kashe lokacinsu lokacin da kowa yana can yana in wani ruwan shimka ne aka yi ko wani aikin gona kenan kaga wannan kwanukan nan mutum da yawa an tsere mishi kenan shi ne ya kamata duka mutane a gane da illolin wannan rashin zuwa gidan likita da wuri da kwai illoli da yawa. madalla wato mamman sani idan muka koma a bangaren naki wato ramatu kin ji ɗaya bayan ɗaya bayan da muka saura na wannan mata kamar ke me ya a yanki a cikin abubuwan da ta haɗi a cikin abubuwan da ta haɗi ya kamata dai a bi sau da ƙawa bisa awon nan na ciki in ya samu kuma a san haihuwa gidan likita da awon yara da ɗaukan magani a bi sau da ƙawa. kamar ita abin da ta faɗa matsalar da ta gani mace gani bisan shi. a matsala haihuwa gida rashin awo ba a yi awo gidan likita ba ana naƙuda an zauna gida ƙaƙa mace za ta zauna haihuwa bakwai shidda ta yi su ɗaka matsala ta samu ta ga ta bakwai haihuwa ta bakwai ta samu matsala da ta zo likita ai ta sha wuya wuya ta kai ta gidan likita duk haihuwa gari ta inda tana yin ta gidan likita ai ba ta samu matsala yau shirme a haihu gida in ba haihuwa gida ya kamata mata ana waye musu kai bisa haihuwa gidan likita su san tiya gidan likita suna haihuwa mun gode sosai ramatu eh madam hamza fatima kin saurari wannan mata me kika ji daga abin da ta faɗa kamar me ya ja ra'ayinki abin da ya ja ra'ayina mhm. ko kuma ya sa ban ji daɗi ba mhm. mace ga ta ɗauki cikinta yanzu ya kai ta har an kai ta ga washi ita kuma ba ta ga abin da take ɗauki kenan nan gurin za a gani wa ga mace ba ta yi awo bisa kan lokaci ba tun can harko ba ta yi awo ba sai da ta kai wata bakwai sannan ta fara awo alhalin mu kuma muna da bukatar mace da inda ta ɗauki cikin nan wata uku cikin na hudu ya kamata ki to gidan likita ki fara awo omons ki samu awo hudu in kin ka samu awannin hudu kenan ya kamata kuma ki taho gidan likita ki aihu shi wannan ana ce mishi rigakahi ya yi magani ita kuma nan gurin ta zo aihuwa ɗaya ɗaya ɗaya har shidda ta yi su a cikin ɗakinta ma'aihuwa tana yi tana sauyawa ma'aihuwa kamar zane take yau kana aihuwa yau kana aihuwa gobe akwai lokacin da ma'aihuwa za ta yi tabshi kenan idan baka zo likita ba za a ganewa ba can gida in ka ka aihu baka san ta wani yanayi na za ka aihuwa ba yanzu wannan jinin da take waɗin yana ta yi mata zuba kenan idan da bata to likita ba an ka diba ta an ka gani uwar tahiya ce ta gittu yanzu wannan ba a san illar da za shi aihuwar ba yanzu ga nan cikin biyu an rasa guda ta rasa ɗanta kenan in ba da Allah ya cece su ba ya cece mu likitoci an ka taho ko da dai an taho amma ba a zo a kan lokaci ba an taho kenan an samu cikin biyu an samu guda muna shan hankalin mata a su gidan likita. Madalla, madalla Fatima. Eh wato idan muka sake dawowa kan kira mutu. Ɗazu a cikin jawabin da Muhammad Sani muna ya kutumta muna cewa kamar akwai wasu surukai wanda su suke hana matan ɗiyan nasu zuwa likita sai tare da yarda su. Wani lokaci kuma har a kai lokaci ya huce. A nan gurin ya kika gani. Kamar mata masu sarkune masu hana masu sarkune taya ta wurin awo. Mhm. nan ba su kyauta ba kuma ba abu na suka wanda suka yi na kwarai ba su sake hali wannan hali bai da kyau da suka yi namiji shidda incin shi ce mata ta ga ta haka ba sarkuwa ba cikin jahilci ne cikin ba a san komi ba shi yasa duk suka wannan abu ma ana waye musu kai bisa haka nan su bari wannan ba abin yi na ba ina ganin cama dai lokacin muhawarar tamu dai wato ya kusa zuwa karshe amma kafin mu yi sallama da ku kwata-kwata nukan so in ji kaman a ganin ku menene abun yi don ya zamanto cewa an magance wannan matsalar ta mata da suke sha baya suke kin zuwa gidajen asibiti a nan buza wato malaman masa ne to kamar dai a nan buzan da muke so dai jama'a karɓa kira kowa sanda ya haihuwa gida je illoli gare ta yadda duk aka yi eh, kamar muke ganin kuma dan makara a ce a bari ha a gani gida bai kamata ba baki da hanci da yau duk mutunan da bai kai nisan kilo biyar da gidan likita ba kenan muke ganin an kama sauki an guso mai gidan likitan nan kusa da shi kenan ya kamata ya zo aiki da wannan gidan likita ciwon da lalle lalle ko da dare ya wuce ne ko ya tsarinta a ce a ta gidan likita ko da ko illa mu kan mu gida illar da za mu gani mun tabbatar da in gidan likita ne tun da su za tun karfe bakwai za a gano wannan illa kuma a ɗauki matakan da ya kamata na shayo wannan illa kenan gida ko da mu kan kan mu za mu ci a babu lahiya a ta gidan likita ko kuma mace na durƙushi a ce a bari har a gani ya kamata yau wannan lokaci ya riga ya wuce ya kamata a to tun da wuri gidan likita inda wata illa da ba mamaki cikin sani ne da kai wadda ho lalle lalle ta yi tana da junat amma an tabbatar da a shiga dubu eh, ba za ta haihuwa da kanta ba in kuma wadda take haihuwa da kanta ne likita an sani kenan dai shine an kaso kuma wadda za a kama ma ba sai wata illa ta ko ta kai ta rasa jininta da sauransu ko kuma wani sashen jikinta ya riga ya ɓaci tunda daga haihuwan nan an san da da da ko da ga mutum gashi tsaye ba tana ba da wannan ma'aihuwar duka ba ta sake samun wata juna tun da an gani in ta samu wata juna yana bisa haɗarin rayuwarta ka gani dole a ce mata e ta dan dakanta ko kuma ta ɗauki babban lokaci mai yawa kan ta ce ta samu wata juna ko kuma kanta kuma ga ayyukanta da yawa kenan ana ganin zuwa gidan likitan nan dai da wuri ka zo bakin gwalgwado a yi maka lalle in ka maka wayan ka ga likita ake ganin ba a ce likita tana maganin kunyuwa amma dai nake ganin kai kan kanka hankali ko sarakuwa ce ko kuma miji ne da matar in dai ka ce a taho gidan likita yana ganin bakin babban kokarin da kake iya kai ma yallanka kenan amma lalle matsawo ba a zo gidan likita nan ba wata illa ta samu yana ganin lokaci zuwa lokaci hankalin kanka ya dan rika eh, tambayar ka da cewa da ka ba da dama aka zo gidan likita abun nan da bai samu ba eh shine duka wannan kai din ya kamata mu hidda kanmu da gare shi madalla mamman sani mu gode idan muka koma bangaren naki madama hamza fatima shin a ganin ki miye ne ya kamata a yi wata shawara ya kamata a yi don ya zamanto cewa kwata-kwata mata sun daina aihuwa a gida ganin illolin da ke tattare da shi sun dawo zuwa likita to shawarwari muna cikinsu kuma muna ci gaba da yinsu sabida wannan hiran ma da muke yi muna fatan a ce ta kai ga kowace mace wadda ta jiya ta gaya mu wadda ba ta jiya ba sannan kuma akwai lerele muna tare da su akwai kuma har da ƙungiyoyin malamai duka ana tare da su suna waye ma mutane kai kenan ya kamata mata a rika tohuwa likita likita ba ta yi sai da mata mata kun ba su yi sai da likita yanzu a nan ƙasar buza a lalace likitoci likitoci waɗanda an ka buɗe sun yi talatin kenan duka sabida wane ne sabida mata da yara kenan ya kamata mata a rika towa a lokaci saboda matsalar da za a ganin ta tun da wuri a yi maganin ta ta sauƙin magani bisa ga matsalar da sai ta illata mace saboda ke wahala wanda a tare da ke ya wahala sarakuwa ita da kanta da bata son ana tuhowa likita ita da kanta wahala za ta yi saboda yau mace da ta aihu da kanta cikin karhin jikinta ta zo likita an ka sake ta an kai mata hira an ka wayan mata da kai kenan idan ta ta gida za ta ci gaba da aikinta mai mace da ta zo likita kakin ta zo likita ta wahala in ta zo likitan ma kakin a samu a shawo kan maganin ma kowa ya wahala kenan wannan ko da an sake ta kakin a samu ta koma bisa kan aikinta sai an ɗauki lokaci kenan muna waye mu mata kai su rika towa likita yanzu aihuwa kyauta ne komi kyauta ne muna fatan dai su rika tohuwa Madalla, mun gode wato Madam Hamza. Malama Ramatu Alasan shin ke min kike ganin ya kamata idan an yi mata za su daina zama gida suna aihuwa sun rinka zauwa likita awon ciki da kuma duba lahiyar su da ta yaran su. yanzu tun da aka waye musu kai. Ana biya wurin suna wurin arimi na likita kuma a waye musu kuma akwai rele na kawai su ma masu waye musu kai. saboda haka na ana samun abin shi damu in an zo waye musu kai ana ce musu haihuwa gida tana kawo musu illa illoli da yawa tana kawo musu kamar mace in ta aihu gida ke biki san warki yi aihuwan nan ba mahitsarar ke tana cage ki shiga wuyan hitsari ko wurin haihuwan nan kan da ko kawa. za ta riganyo ko hannu dunna akwai illoli da yawa bisa gare shi ya kamata ki tai likita ki zan aihuwa a bar haihuwa gida haihuwa gida tana kawo cikas tana ka illoli tana kan matsaloli haihuwa likita tahi ina ganin cewa ma dai duka duka dai anan muka zo karshen muhawarar ta studio kalangote wadda ta karkata kan wato rishin zuwan da mata suke yi asibiti domin duba lafiyar su da kuma haihuwa wanda wasu mata suke yi wato anan nan buza a wanda suka kwammaci su rinka zama suna haihuwa a gida kenan menene abun yi don ya to cewa an inganta wato zuwan mata a cikin gidajen asibiti anan buza shine maudu'in da muka tattauna kan shi a wannan wato maraicen kamar yadda kuka daga bakin wato bakin namu lalle ita aihuwa a gida tana da mishkila tana da matsala sosai ga ita kanta uwar da kuma jinjirin da za ta haifa sannan kuma mace idan ta aihu a gidan likita tana samun amfani sosai misali zuwa ga yaron yakan samu takardun haihuwa yakan samu shoshawa cikin lokaci yakan samu duk kula da ta kamata a madadin wato bakin namu cewa da mamman sani muhammadu mai kula da sadarwa asibitin ta da'irar buza da kuma ramatu alassan wadda ta kasa. kasance ɗaya daga cikin mata waɗanda suke wayar ma mata kai wanda ake ce ma fama relay da kuma madam hamza fatima ita kuma unguzuma ce a nan asibitin ta buza a madadin kowa da kwani hawa usman nake mana sallama sai wani lokacin insha allahu mu kasance lafiya.